الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake cikin wasa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na maƙil bin yasar da ke nan kwatas a cikin garin mina a yau goma sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 walhada ta yi daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a siffa ta uku cikin siffofin ibadar rahman da wannan sura mai albarka suratul furqan ta lissafo ta ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أدرسهم نجيا من يمغانا أكان صفة تفرقوا أكان أبن دي شافي الذين يمشون على الأرض هنا مكي مغانا أكان صفة تبيو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما inda ke wannan ya zo kan abin da ya shafi takaitaccen bayani akan abin da surar ta Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana gumdakatar ya mana muwafaka a yau za mu tahi sifa ta uku a wannan darasi na shida a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wannan siffa ta uku ita ce siffa da ta shafi tsayuwar dare inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallazina bi tuna rabbihim sujadan wa qiyama Allah madaukakin sarki yake cewa bi tuna li su sune waɗanda suke kwana dangane da ubangijinsu sujjadan suna masu yawan sujjada wa kiyaman kuma suna masu yawan tsayuwa idan muka kallaci bakin larabci za mu fahimci cewar ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina yabituna li rabbihim yabituna fi'il mudari'un ne naqis domin fi'ili ne mudari'i fi'ili madi bata ne bata ya yabitu wanda yake bata kuma tana cikin akhawatu kana kamar da ake ce kana asbaha amsa akwai kuma bata a ciki to idan aka ce bata shine abin da ya shafi ayyukan dare da mutum ya yi ya kashe dare yana ibada ko ya kashe dare yana wani abu sai a ce bata fulanin qari'an wane ya kwana yana karatu kun fahimci wannan da kyau ko ya kwana yana kaza ba wai ya kwana yana bacci ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sakwatawa ne sukan ce ya kwana yana kaza mana wane ya yi kwana mana ya yi bacci kenan ko ban sha ba wallazi ne biyu tuna rabbihim waɗanda suke kwana dangane da ubangijinsu sujadan sujjada kawai suke yi wa qiyaman da kuma tsayuwar dare kenan wannan ayar tana nuna mana sosai da sosai ibadur rahman bayan sun kashe rana suna azumi sawa'un azumin na farilla ne kamar ramadan kamar azumin kafara kamar azumin annazar ko kuwa azumin nafila ne suka wani suna azumi to da daddare kuma suna kiyamun leli ko a kira shi kiyamun leli ko a kira shi kiyamun ramadan idan a watan ramadan ne ko a kira shi tarawihi ko a kira shi tahajjud duk dai na bilfili da ake yin su cikin dare sune ne da wannan ayar ta kunsa. ibadur rahman kenan ba kashe dare suke suna ta bacci ba bacci har da munshari sai dai ya juya nan ya juya nan babu wani lokaci da ya ware domin ya karanta qur'ani babu lokaci da ta ware domin ta yi addu'o'i babu lokaci da ta ware domin ta yi nafilfili wannan baya cikin kyawawan ɗabi'u wannan yana cikin sifa ta uku da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayanin kan sifofin bayansa na kwarai wanda yake na sha maimaitawa wannan ya shafi maza ya shafi mata wallazi ne biyu tuna rabbihim waɗanda kuma suke kwana dangane da ubangijinsu rabbihim ga ubangijinsu kenan ba wai suna kwana bane ga wani dan idan ya zama ga wani sai ya zama riya lafiya wance kike ta gyangyadi ce wallahi ke san yanzu ina ai na fulfulu nake yi cikin dare ai ai in gaya miki jiyan nan a to wannan kuma bai shiga wannan bai zama rabbihim ba kuna ji da ke ko idan yin lirabdihim ne babu wanda ya sani sai ga ubangiji kaɗai don wanda shi kika yi a ga tana hamma lafiya ake son ina azumi ai azumin litinin da alamus ɗin baya wuce ni ina kawai sai ga mutum karfi da yadda tana kasala wai a tambaye ta ce ai tana azumi lafiya yake gingidi ake son kullum kiyamun laili nake an ni ba sai ramadana ba ayyin shekara goma kenan alhamdulillah ga wannan bai zama lirabbihim ba abinda aya take magana kuma wallazi ne bituna li rabbihim ga ubangijinsu kadai sujjadan jami'i ne na saji ma'ana ba wai sujada ɗaya ko biyu ko uku ba sujada suke ta yi wa ƙiyaman da kuma tsayewa suke ta yi wannan sifa ce ta mene ce ta sallah sifa ce ta sallah wanda yake wannan yana nuna mana ibadun rahman suna tsara sallah sosai da sosai idan muka ce sallah muna magana sallah ta nafilfili ba wai ana maganan ma sallar farilla ba domin sallar farilla ya riga ya lizumce su sallolin azhar kamar yadda muka magana a darasin suratu al-mu'minun da ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina hum ala salawati yuhafizun masu kiyaye sallolin to sun kiyaye sallolin sallolin farilla sun kiyaye su sun kiyaye nafilfili da ake yi kafin azhar da nafilfili bayan azhar da nafilfili kafin la'asar da na nafilfili bayan magariba da kafin lisha da bayan lisha duk waɗannan rawatib din da kafin sallar alfijir rakatai alfajir kenan duk sun kiyaye waɗannan to yanzu waɗannan mataki ne na gaba na musamman ne kiyamun laili tsayuwar dare da ubangiji subhanahu wataala yake ce da annabinsa qumil laila ka tsayu a dare baki daya illa qalilan sai dan kadan dan kadan zaka rage wanda ba za ka tsayuwar dare da shi akan ba dan kadan zaka rage da zaka yi bacci a ciki shine kuma laila illa qalila nisfahu ko dai ka tsaya a rabin dare rabin dare qiyamul layli rabin dare kuma fa bacci nisfahu aw qus minhu ko kuma ka dan rage daga rabin din aw zid alaihi ko ma ka ƙara akan rabi din ƙari akan rabi ya zama nawa kenan fulusan domin fulusan yana gaban nisf ragi kuma akan wannan ya zama kamar fulus kenan shine ko ki raba dare rabi ki bacci rabi ki kiyamun laili ko kuma a'a ki dan raba daren kaɗan na baccin ya dan fi yawa ko kuma a'a ki raba daren na kiyamun laili ya fi yawa shine qumil laila illa qalilan nisfu aw usminu qalilan aw zid alai wa rattilil qur'ana tartila ki rera karatu ko ka rera karatu hakikanin rerawa in za ki sallah din kenan sallar dare din ba za ki kama karatun ne a guje ba in ya wadani za su je yawa da garin ogan a ba haka mutum ne za ka rera shi ne za ka tsaya ka yi shi daki-daki sawa'un kin sauke sawa'un baki sauke ba ba shi ne babban hadaf ɗin ba wai shi ne cewar a sauke ƙur'anin aje a dawo aje a dawo ba abin da ake bukata shi ne rerawa a karanta shi hakikanin yadda yake a karanta shi bitarti bitajwid kenan mun fahimci wannan da ke ko a karanta shi hakikanin karantawa mallam yutubi da qur'ana azimu duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba yi laifi domin Allah ta'ala ya sauka da alqur'ani da tajwidi kun ga yanzu wannan ayar ita ce kan gaba da muke magana akan ta akan ayoyi da suke magana kan kan tsayuwar dare muna ji da kyau tsayuwar dare kamar yadda na faɗa da Hausa da Larabci a kira ta qiyamul layl inda Ramadan ne kuma a kira ta qiyamul Ramadan ko kuma a kira ta tarawihi ko a kira ta tahajju duk dai na bilfili ne da ake yin su bayan sallar isha abin da ya ciki idan bayan sallar isha ne kai tsaye kika raka a biyu sai kika zauna kika dan huta ko kika raka a biyu kika sake kawo biyu nawa kenan hudu sai kika zauna kika huta da kika dan huta jum juma sai kika sake miƙewa to sunan wannan tarawihi saboda hutun da aka dan samu tsakani in kuma sai da kika dan yi bacci ne kika tashi sunan wannan tahajjud kun ga duk cikin dare din ne kullum da kyau su ne kuma ake cewa kiyamun laili tsayuwan dare wane ko ya kamata ima kanshi kiyamun laili mana wane ya kamata ima kanshi tsayuwan dare ya tsaya ima kanshi ayyukan alkhairi kuna ji da kyau ko ya tsaya ima kanshi ayyukan alkhairi kuma abin da muke faɗa tsayuwar dare ba wai ta taƙaitu a watan ramadan ba ne kawai dai ana karawa ne a watan ramadan din a watan ramadan din ma idan aka je goman karshe wanda yake za ta fara daga yaushe kenan daga gobe gobe jibi daga jibi idan aka je goman karshe wa muna 19 ga wata ba gobe 20 kenan ko to idan aka je goman karshe kuma ana karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tayar da iyalinsa yana farkar da su su tahi su tahi su tashi a tsaya ma ubangiji subhanahu wataala a tsaya a yi tsayuwar dare sosai da sosai yanzu mun karanta ayoyi biyu aya ta farko wannan wacce muke magana akan ta wallace ne biyu tuna rabbihim waɗanda suke kwana dangane da ubangijinsu sujjadan suna masu sujjada wa qiyaman suna masu qiyamul layli wannan ita ce ɗabi'arsu su haka kuma suke yi Allah ka sanya mu daga cikin su sai kuma muka kara da aya cikin suratul musammin da ubangiji subhanahu wataala yake ce da annabinsa qumil layla ka tsaya madaran ma gaba daya illa qalilan sai dan kadan zaka ware a cikin daren da zaka huta ka samu ka tsaya ma rabin dare ka tsaya ka tsaya abin da ya a akan rabi ɗin ka samu ka ɗan rage akan rabi din cikin ramadana da wajen ramadana kawai dai a ramadana ana buƙatan ki ƙara akan wanda kike yi a kafin ramadana man banci wannan da kyau ɗaya kenan na biyu kuma ana son a yi su cikin natsuwa ba wai a yi su a gurguje a gurguje ba kamar yadda za ki ga abubuwa da yawa da yana Allah salamatu al'afiya musamman a wannan lokaci ga an fara sallar isha tun karfe bakwai da rabi a yanzu kar ki kuskura ki bi masallaci ko ki bi sallar da aka fara yin ta ko ki kafa hujja da su in dai bakwai da rabi ne aka fara aka fara sallar isha ba abin da ya shafe ki da wannan sallar isha kar ki fara yin ta kan ma ya darsu a zuciyarki domin lokaci bai yi ba ta wahimmar su ake a yi sallar isha a miƙe a kawo tarawihi a guje kiga yana mudahamatan Allahu akbar Allahu sai kiga mutane suna ta gudu samari ma sun fi so su yake eh, ga sun dauki darduma daga wannan unguwar an tafi wacce unguwar wai a wancan dire wancan limam fijo ne ai ai jet ne ai akwai tafiya mota shi ba wai tantan bace ba wai tifa bace gane ku sai kiga mutum ya bar wannan unguwar ya tafi wacce unguwar wai saboda so yake da sallar ishar da tarawihi din duduri da ake minti bakwai zuwa takwas an kammala su sai kuma kuma an kammala din ba wani wuri za a je ba fira kawai za a tsaya a an fara lokacin bai shiga ba ɗaya kenan sannan an yi ta kuma a guje bi kenan sannan kuma idan an gama sai liman ya zagayo ya karanta littafi wa man salla lailatul 20 na min shahri ramadan wanda ya salla a dare na 20 cikin watan ramadan za a bashi kaza za a bashi kaza ya bada nafilfilin da ma sallallahu biya min sultan Allah ta'ala bai saukar da dalili akan wannan Allah manzo Allah sallallahu alaihi bai karanta da wasu nafilfili a raka a farko za ki karanta ya kayi musu dubu so dari ki karanta lahu su a a'a yadda kika san ake nafilfilin dare haka za ki kawai za ki raka a biyu sai ki sallama sai ki miƙe ki kawo raka a biyu sai ki sallama sai ki miƙe ki kawo raka a biyu sai ki sallama haka za ki ta yi gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe miki idan kika ji kuma bacci zai kama ki sai ki tarawihi da raka a guda kamar yadda bayani zai zo Allah madaukin sarki yana faɗa mana dangane da abin da ya shafi kiyamun laili da ta kuma na sha maimaita mana wannan ya shafi maza ya shafi mata ba wai ana karatun ne ga maza kaɗai ba ko kuma ga mata kaɗai ba a'a tsayuwar dare ta shafi mata ta shafi maza kuma akwai dabaru da ake ta yadda mutum zai samu karsashi kamar ya wannan dabaru da zarar kin kammala girki mutum ya yi sallar isha kuna jirke ko kin yi na nafilfili na bayan sallar isha rawatib na bayan sallar isha sai mutum ya kwanta bacci sai ya kwanta da wuri karfe tara tara saura tara da kwata sai mutum ya kwanta bacci kwanta bacci da wuri shi zai sa mutum ya tashi cikin dare da karsashi kun gane ko idan ya tashi cikin dare da karsashi sai ya yi zikiri da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake karantawa lokacin tashi daga bacci sai ya dauki aswaki ko ta dauki aswaki ta yi aswaki idan mutum ya aswaki sai ya zauna ya yi alwala to idan ya alwala zai ji yana da kyakkyawan karsashi in ma yana ganin bacci zai rinjaye shi sai ya ɗibi ruwa ya watsa Don wannan ya bashi dama na ya tsaya yi kiyamun laili sosai da sosai wannan shine abin da ake bukata Allah madaukakin sarki yake cewa ta tatajafa junubuhum anil madaji'i su fa waɗannan ta tatajafa junubuhum junub jam'i ne na jam? in an ce jamb shine inda mutum yake shingida a hannun da kika ke shingida nan shine jambu kenan ko tsagin jiki sai Allah ta'ala ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i jukkunan su suna nisantar makwanta inda ake kwanciya jikinsu yana nisantar inda ake kwanciya kenan suna ina tunda ba sa inda ake kwanciya suna inda ake tsayuwa kenan shine Allah madauki sarki ce ta tajaba junubu anil mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubu anil mataji'i suna suna jikunansu suna nisantar wurin kwanciya yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijinsu suna bauta ma ubangijinsu rabbahum don jin tsoron azabarsa wa tama'an don kwaɗayar hamasa wa min mimma razaqnahum yunfiqun daga kuma cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa ga anan Allah ta'ala ya kawo mana abubuwa abu na farko su waɗannan da aka ambata suna nisantar wurin kwanciya suna tashi su yi ne daya bautar ubangiji da suke yi cikin dare suna yi ne haufan don jin tsoron azabarsa wa ma'an kuma don kwaɗayar hamasa. wannan da daddare kenan wani mara ma daga cikin abin da muka azarta su da shi muka ba su kona suna ciyarwa sawa'un suna cewa na zakka sawa'un suna cewa na ihsani dan kamar yadda kika san ana wa'azi ana faɗakarwa a wa ma da shi mai shi ɗin ma a bashi cikin watan ramadan to ki sani ba wai ya takaitu a watan ramadan bane har wajen watan ramadana sai dai ya fi ƙarfi ne ya fi lada ne a watan ramadan saboda ka a taimaka ma wanda bai da shi bai da sutura sai a bashi wata tana nan a tamfata tunda ta sa a babbar sallah so biyu ta sake sawa ko so ɗaya ta sake sawa ko kuma tun auren wance da aka yi ankon yana nan ma a ƙasa ƙasan mata ba wai na magana kan hukuncin anko ne saboda haka kin san Allah ta'ala ya yalwata miki kuma babban yalwatawa ita ce yalwatawa zuci sai ki ɗauko ki ba wannan wa hijabi ne ki bata tufafi ne ki bata takalma ne a baiwa mutum kuɗi ne ka bashi abinci ne ka bashi cikin ramadana da wajen ramadana wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka ba suke ke cewa fala ta'lamu na ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rai bata san abin da aka ɓoye mata ba na abin da ke faranta zuciya na abin da ke faranta zuciya wala ta alama nafsu ma uku fiye lamin ƙorata in jazan bi makanu ya amalu wannan sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa me suke aikatawa a wannan surar shine suna kiyamun laili kiyamun lailin kuma da suke yi ba wai suna yi ne a wani abu da ake kiran suna taufidi ba wai wannan taufidi din wai shine ka bauta ma Allah dan yana Allah ba ka bauta ma Allah dan kwaɗayin rahamarsa da tsoron azaba shi ba wannan ba tauhidi bane kuma ba shi da alaka da sakon annabawa baki daya sakon annabawa da Allah madaukin sarki ya aiko su da shi shine ka bauta ma Allah dan kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azabarsa kuma shine wannan ayat ta nuna yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ah, Allah ta'ala yana ya hikito mana annabawan da suka gabata yake cewa innahum isari yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in yad'unana suna bauta mana ragaban dan kwaɗayin rahamar mu wa rahaban dan jin tsoron kuma azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance mu kaɗai suke jin tsoro kenan kina bauta ma Allah ne dan kwaɗayin rahamarsa kina bauta ma Allah ne dan jin tsoron azabar shi kina kina kwaɗayin Allah ta'ala ya karba wannan aiki sannan kuma kina bin kina aikin kina roƙon Allah ta'ala ya karba kin ga yanzu roƙon shi da yake ya karba. kina da wani nau'i na jin tsoron kada ya ki karba kenan ba ke ma Allah ta'ala gaba gadi kawai kai tsaye duk abin da kike Allah ya karba sannan kuma ba ke ma Allah ta'ala mummunan zato cewa duk abin da kike Allah bai karba ba haka ake so mutum ya kasance a koda yaushe ki ibada kina kwaɗayin rahamar ubangiji kina jin tsoron azaba shi haka ayoyin alqur'ani suka idan muka duba wannan ayar Allah ta'ala ya ce ta tajaba junubu ma'anin mutajirai yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijinsu hakan nan muka sake duba wani ɗinsu ayoyin wannan suratul sajda kenan inda zamu duba cikin suratul zariyat Allah madaukin sarki yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjun wa bil ashari hum yastaghfirun wannan gumayar ayar tana bayani ne na siffofin waɗansu bayan Allah ta suka gabata da Allah ta'ala ya ba su aljanna ya ba su rahamarsa yake cewa inna kanu qabla zalika muhsinin sun kasance kafin haka kafin su shiga aljannan nan kafin su shiga rahaman nan muhsinin masu kyautatawa ne sai Allah ta'ala ya lissafo ya lissafo ya lissafo sai ya ce kanu sun kasance kalilan kaɗan ne minan laili daga cikin dare kaɗan ne daga cikin dare ma makurar kaɗan kuwa ya haji'una suke bacci a cikin dare kaɗan ne sosai suke bacci idan haka ce kaɗan ne sosai suke bacci kamar nau kenan eh thuluth a asudus domin thuluth a thuluth kafir thuluth din dare yana da yawa duk abin da yake thuluth ne ci a thuluth kafir thuluth yana da yawa kun lura da ke ko kaɗan ne a cikin dare suke bacci kaɗan na dare suke kwantawa a ciki wabil ashari a kuma lokacin sahur hum su din nan yastaghfirun suke roƙon gafarar ubangiji kun ga sai Allah ta'ala ya nuna mana tsakar dare cikin dare da nasu ya faɗa wa sallu wa nasu niyam ku yi sallah mutane suna ta bacci suna ta munshari ke ji wani yana ta munshari bacci ya yi daɗi rahamar ubangiji kuma tana ta sauka shi kuma yana ta bacci sai Allah ta'ala ce wa bil ashar a kuma lokacin sahur in aka ce lokacin sahur ba wai cikin ramadana kaɗai ba tunda lokacin sahur ɗin ba wai a lokacin ramadana kaɗai yake ba inda aka ce lokacin suhur shine goshin alfijir ba tsakar dare ba in mutum ya dauki karfe ɗayan dare ko karfe biyu wannan bai zama lokacin suhur ba in mutum ya dauki karfe biyar na dare wannan bai zama lokacin suhur ba irin dai wannan lokacin karfe hudu din nan zuwa hudu da rabi zuwa goshin karfe biyar kun ga wani shine lokacin suhur a cikin ramadana ko wajen ramadan wannan lokacin da Allah madaukin sarki ya faɗe shi ya ware shi ya faɗe shi lokaci ne da yake da muhimmanci a cikin daren to wannan keɓantacce ne kun lura da kyau ko a cikin daren ma to wannan daban yake domin a wannan lokacin ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tserar da bayansa ya tserar da annabu lot alaihi salatu wasallam ya ce na jenahu bisahar mun tseratar da su lokacin sahur a wannan lokacin ne kuma ya jirkake mutanensa ya tsere da annabi lutun ya halaka kuma da mutanensa har da yake gaya masa yake cewa inna mau'iduhum ba da shi annabi kuma kan ya fahimci mala'iku ne sai ya nuna masa cewar ai amma yanzu mana a da su har mala'ikun suka ce alaysa subu bi su asuban ma ashe ba a kusa take ba ai yanzu yanzu ne lokacin asuban nan shine lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake sakuwa zuwa saman duniya wanda yake wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa fayyataccer aqida ce wa qul yanzul jabbar fi kulli lailatin bila kayfa jalla al wahid al mutamaddih ila tabaq ad dunya yamunu bi fadlihi fatufraju abwab as samaa wa tuftahu yaqulu ala mustaghfiran yalqa ghafiran wa mustamlihan khayran wa rizqan fayumnahu rawadha qawmun la yuradu hadithuhum ala khaba kadzabuhum Allah ta'ala ya ce amma ibn abi daud a cikin haƙiyarsa ya ce wa qul yanzul jabbar ka ce aljabbaru Allah kenan yana sauka wa qul yanzul jabbaru fi kulli laylatin ka ce Allah yana sauka a kowanne dare ma'ana ya sauka a daren da ya wuce kuma zai sauka a wannan daren da zai zo ma'ana wannan abin da za a faɗa in ma kin ji biki sami ya wuce ke daren da ya wuce to ki roki Allah ya sanya ma rayuwarki albarka ki kai dare mai zuwa Allah ta'ala yana sauka fi kulli laila a kowane dare ila tabaqid duniya zuwa ga saman duniya irin sauka da ta tace da shi bila kaifa ba wanda ya sanya abin yake ya yanayin sauka yake yanayin saukar matukin jirgin sama daga jirgin sama ya sha bamban da yanayin saukar direban mota daga mota yanayin saukar abin nan ah, mota yanayin saukar jirgin sama ya sha babban da yanayin saukar jirgin ruwa a cikin jirgin ruwan ya sauka ko ya tsaya ki ga kowanne a cikin halittun Allah da na tsuntsu ko a cikin tsuntsaye ma ki ga abin ya sha babban walillahi al-mafulul a'la idan Allah madaukin sarki ya sauka zuwa saman duniya cewa yake ala mustaghfiran yalqa ghafiran ina mai neman gafara ya haɗu da mai gafara a lokacin mutane suna ta bacci wa mustamniuna khairan ina mai neman alheri fa a bashi ina mai neman matsayi ina mai neman budi na kasuwa ina wacce take neman Allah ya bude ta karatu ya dinga shiga ina wacce take addu'a Allah ya sa yaran nan nata su yi abin da ya fita ina waɗanda suke so yaran nan nata Allah ya buɗa musu kasuwancin nan da suke yi aikin nan da suke yi Allah ta'ala ya buɗa musu suna ina a haka Allah ta'ala yake cewa a wannan lokacin saki ga wasu na cewa a'a ai ba Allah bane yake sauka ai mala'ikun Allah ne yake sauka mala'ika ne zai ce ala mustaghfirin yalqa ghafiran ina mai neman gafara hadin mai gafara mala'ikan ne yake gafarta shi ma ya san ba haka hadisi ne wani hadisi da yake magana hadisin nuzul hadisin da yake magana kan saukar Allah madaukakin sarki zuwa saman duniya hadisi ne wanda yake shahararre rawa za a kwamu lauratu hadithuhum malamai ne suka ruwaito malamai ne kwararrun malamai masana hadisi shekul islam ibn taimiyya da aka yi balbalin bala'i sai da ya ware littafi mai zaman kanshi mai suna sharu hadisi nuzu sai da ya ware hadisi ya ware littafi ima hadisin sharhi domin wasu miyagu da ba su yadda ba sun ce to yanzu kun ce Allah ta'ala yana sauka a kowane dare to ai lokacin da mu a nan nigeria da nijar da kamaru da caji da ghana muke tsakiyar dare a lokacin kuma birtaniya abin nan amurka latin amurka da germany da wani yanki na china su kuma lokacin ba a haka suke ba kwanan nan abin nan gidan rediyon bbc suka fira da wani mutum daga china suke tambaye shi a batun shan ruwa a china ya ce su batun shan ruwa a china ana faɗa musu lokaci yayi ne shi ma wallahi dai abin ya riga ya bashi mamaki wani shan ruwa da suke shekaran jiya a ranar da suke magana ya ce ga rana a sama kuma aka ce da su lokacin shan ruwa ya yi domin me a duniyar na akwai yankin da yake wata shida suke ganin duhu wata shida suke ganin rana akwai wuraren da suke wata uku suke ganin rana to kin ga yanzu a wannan wata uku rana ce sallah kawai a ciki za su cire lokacin sallah isha lokacin za su cire lokacin sallah magariba za su cire lokacin buɗa baki da lokacin sahur to sai suka yi magana to eh, a irin wannan lokaci ya haka dai suka yi ta maganganu domin sun sa hankalinka jagoranka wai abin da hankali ya dauka shine abin da mutum zai yarda da shi abin da hankali bai dauka ba mutum ba zai yarda da shi ba wannan ya saba ma sako ya saba ma imani da sako da Allah ta'ala ya koma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi abin da Allah ya koma manzon Allah da shi ko hankalinka ya dauka ko bai dauka ba zaka sallama ne kawai kullu da ke ko almuhim dai ya nuna mana a daidai wannan lokaci wannan lokaci na sahur ba karamin lokaci ba ne malaman tafsiri da suke magana kan suratu yusuf da suka zo kan maganar lokacin da yan annabi yusuf suka ce da babansu istaghfir lana ka roƙa mana gafar ubangijinmu kullum da ko sai ce mai saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zai roƙa mun gafarar ubangiji sai malaman tafsiri suka ce ya jinkirta neman gafarar ne zuwa wannan lokacin sahur karki manta annabi ne fa annabi ne waliyi ne don duk annabi waliyi ne gashi annabi gashi waliyi ko gashi waliyi gashi annabi kuna ji da ke ko amma duk da haka domin darajar wannan lokaci da falalarsa sai ya jinkirta neman gafara ga 'ya'yansa zuwa wannan lokaci ashe addu'o'i da zaki bayan addu'a kuma ya kamata ki kokari ki ribaci lokaci lokacin karbar addu'a tunda Allah ta'ala ya ware wannan lokacin ya ce suna na dare wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur su kuma suke neman gafarar ubangijinsu wannan kamar da na faɗa a ramadan da wajen ramadan haka Allah ta'ala ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi kun ga yahdharu al-akhirah yana ji tsoron azabar lahira wa yarju rahmatar rabbi yana kwadayin rahamar ubangijinka wa amma rana tsaka mutum ya ce maka wai tauhidi shine ka bauta ma Allah dan yana Allah ba ruwanka da azabar shi ba ruwanka da rahamar shi to yanzu ka ce yana in ka ce dan rahamar shi to in kuma bai rahamar ba fa kun wani tunani fa to sai ka ce ya bari sai in ba rahama yanzu da akwai rahamar dan Allah ta'ala ce wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ai daga an yi tattalin da ya nuna akwai ta kenan iyaye dole a mai da hankali kan kiyamu laili sosai ina maimaitawa a ramadan da wajen ramadan a ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ya ce man kama ramadan duk wanda yi tsayewar ramadan duk wanda yi tsayewar dare da ake ta ramadan ma'ana tarawi ya yi wannan imanan yana mai kunshe da imani yana mai imani ɗaya kenan wa saban kuma ya yakan dan neman lada a wurin ubangiji no kenan biyu غفر له ما تقدم من ذنبي wannan an gafarta mashi duk abin da yi na zunubansa kulura hadisin yana da falala kuma yana da sharɗa falalar ita ce an ma mutum duk zunuban da yi sharuɗan ya zama ya yi da imani in yai ba imani fa bai ba wata kafar yada labarai a kwanan nan ta yi fira da wata 'yar jarida daga cikin abokan aikinsu yar jarida ba musulma ba ce ta ce a matin shekara ta 1980 da wani abu 1980s kenan take yin azumi tare da musulmai kun da ke ko har a banan nan ma tana aiki tare da musulmai tana azumi tare da su kuma ga ta ba musulma ba lokacin da take a ƙasa kaza tana jarida tana yi tare da su ta ga abokan aikinta na sashin hausa da sashin fulfulde fulatanci da sashin siwahili da sashin kaza duk suna azumi da yankin somaliya da haka abokan aikinta ne ta karanci darasi a cikin azumi shine take yi tare da su tun 1980s tun 1980 s bata musulunta ba kun ga tasiri na imani kenan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minu sai sai imani ya gabata faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun raka imani shine kan gaba ina ma imani ta yi sanata biyu da wannan Allah ta'ala ya musulunta da ita manzo Allah sallallahu ya ce man kama ramadana duk wanda yi tsayawar ramadana imanin yana mai da imani wati saban kuma ya haka ne dan kwaɗayin lada a wurin ubangiji kun ga kenan mutum ya ce ya yi ba dan kwaɗayin lada ba ba dan tsoron azaba ba ba zai samu wannan ladan ba na sha maimaitawa da yawa waɗanda sun ɗauka wannan hini tauhidi kuma yana cikin abin da da'i ga gida a nan yankinmu na arewa cewar shine tauhidi ka bauta ma Allah dan yana Allah baka kwaɗayin rahamarsa baka tsoron azabarsa wai shine wannan tsantsar tauhidi kenan wannan ba shine tauhidi ba ba shi da alaka da manzancin manzannin da Allah ta'ala ya aiko wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa mana a hadisin mu'az ibn jabal da mu'az ibn jabal ya ce ya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mishi aikin da zai shigar da shi aljanna kuma ya nisantar da shi daga wuta annabi sallam ya ce da shi hakika ka yi tambaya dangane da abu mai girman gaske amma abu ne mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauwaƙewa daga ciki yake cewa bayan ya lissafa mashi ta abdullaha la tushrika bihi shay'a wa tuqimu wa sala wa wa sai ce ala adulluka ala abwabil khair shin bana nuna maka kofofin alkhairi ba as-sawmu junna shi azumi garkuwa ne daga barin shiga wuta as-sawm azumi al ce al-jinsiyya al-ahadiyya al-jinsiyya al-istigraqiyya so daga ya shafi azumin farilla shine kan gaba ya shafi azumin nafilfili sannan ki manta kar ki manta ba za ki yi azumin nafilfili ba sai kin biya na farilla da ake binki shine asali kun bai ci da kyau ko man samu ramadana kuma ta bau sita min shawwal eh duk dai sai ka biyo da ramadan shine kan gaba dan ba abin da ya kai abin da aka dora maka falala nafila tana bin farilla ne a wurin falala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce as junna azumi da ke ga shigar kuwa ne daga bari shiga wuta ashe kenan zaki azumi ne kina kwaɗayi rahamar ubangiji kada ki azumi kina cewa wallahi azumin nan ni ba din ya zama zo bada ban yi ba ko ba ka ji wasu na faɗa shekarar da aka ce ba a ga wata ba a 29 gobe za a cika azumi 30 ki ji ya ta shi gaskiya sarkin musulmi ya matsa musu a ufin lamin shaitan wannan bai da kyau wannan munana ladabi ne wannan munana ladabi ne ga addini wannan munana ladabi ne ga jagorori na addini ka je na ce shi ko an ce ba a ga wata ba gaskiya ya gama in ya kai 29 shi ba azumin na ba in ba ya zama dole ba da bai ba a'udhu za ki ga ashe akwai jahilci tare da mutane kuma wasu sun dauka azumin ramadana ba shi da falala sitti shawwal ne yake da falala da azumin ranar arfa da azumin ranar ashura ne yake da falala ya ce a so mu junna azumi garkuwa ne azumi zai zama garkuwa daga bari shiga wuta in ya cika sharuɗa kullum da ke ko ba a yi arrafafu ba ba a yi abubuwan da suke lalata azumi ba ko suke rage mishi daraja ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce wa sadaqatu ita kuma sadaka ita ma jinsi ce ya shafi sadaka ta zakka ya shafi sadaka da kike bayarwa sadakar abinci da kike bayarwa ba wai abincin da yara sun gama jagwalgwala shi sun ce mama na toci in kira almajiri wai ta ya koshi ya jagwalgwala abincin gaba daya ba shi da wani zarfin makani kuma sai kwana almajiri ko agwagin gidan ma ba kasafin suke cin wannan ba sun fi sa a kawo musu mai dan kyau tsora ka bashi da wani zarfin zaman ko zarfin makan sai kwana almajiri ba irin wannan ba lan tanalu birra ta kuma mata tuhibbun ko kuma hijabi ne a'a ita ma wallahi ta san yanzu kai kunya fita take da wannan hijabin duk yayi dariya daga baya yayi dariya daga nan haka ya kece kenan sai ta dauka za ta ba da shi kenan da ba din tana jin kunyar fita da shi ba da har yanzu tana sawa ana son ki bada sadaka ki bada kyauta na abin da yake so kenan idan aka ce sadaka kar ɗauki dauki tunanin mu ga kuɗi kadai kullum kar ma dauki kuɗi kadai shine a'a shi ma bangare ne ba da kuɗi ba abinci abincin dafaffe ne ko ba dafaffe ba ne kamar idan aka sha maimaita a ramadan haka nan mawajen ramadan a taimakawa marasa shi a bada sadaka a sallallahu alaihi mai ya ce ita kuma sadaka tutfi'ul khati'ata tana kashe laifuka da mutum yayi azumi yana menene garkuwa daga barin shiga wuta wa sadaqatu ita kuma sadaka tukfi'ul khati'ata tana bishe tana kashe laifuffuka da mutum yayi kama yutfi'ul ma'un nara kama yadda ruwa yake kashe wuta wa salatun rajuli fi jofin lain hakan nan ma sallar da mutum ya yi a cikin duhun dare ita ma sallar tana kashe zunubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta domin wa salatun rajul fi jofin a tafi ne akan wa sadaqatu tutbi da khati'ata ma'ana kamar yadda sadaka take kashe laifuka, kuna jina da kyau hakan nan kuma sallar dare ita ma tana kashe zunubi domin akwai zunubin da ba sai kin roki Allah gafara ba eh, zunubi akwai wanda yake ibada kawai zaki sai Allah ya yafe miki wannan zunubin akwai zunubin da kuma sai mutum ya daga hannu ya ce ya Allah abu ka da ne ya Allah na tuba ka yafe ni ya Allah ka gafarta min da zan sake ba kuna ji da kyau ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce wa salatul rajuli da kuma sallar mutum ba wai sallar namiji ba e eh, garki ce ar-rajulu ya namiji alce jins jinsi ne na mutum wa salatul rajuli da kuma sallar mutum kuma da Allah ta'ala ya ce rijalul la tulihim tijaratun la bai'un waɗansu mutane ne ba wai namiji kaɗai ba labazan ar-rajulu yana shafan mace yana shafan namiji kullum da ke ko labazin da yake shafan namiji kaɗai shine az-zakar shine amma in da aka saki ar-rajulu kaɗai aka shiru to in kika tashi tsaye za ki shigar da mace ciki kuma ta samu wurin zama a ciki saboda za ka da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ki san annabi sallallahu an bashi jawamil kalim sai ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fa fali awla rajulin zakar sai ce fali awla rajulin zakarin inda ya ce rajulin kadai to mace za ta iya shiga sai ce zakarin sai fitar da mace kenan wanda ke wannan kuma shine babban babi akan abin da ya shafi at-tashib annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce sallar da mutum ya yi cikin dare ita ma tana tana kashe laifuffuka da mutum ya yi kamar yadda kika san ruwa yana kashe wuta kun bai wannan da kyau ko sai sun matala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar ta tatajafa junubuhum anil madaji'i kuma ta tatajafa junubuhum jukkunansu suna nisantar anil madaji'i wuraren kwanciya hatta balaga ya'malun har ya ya'malun kuma yadda karanta ayar dazu تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون saboda haka sallar dare ba karamar ibada ba sallar dare ba karamar ibada ba babbar ka'ida a sallar dare ita ce ki yi raka'a biyu sai ki sallama sai ki miƙe ki kawar ka a biyu sai ki sallama sai ki miƙe ki kawar ka a biyu sai ki sallama haka za ki ta yi har lokacin da kika ji cewar bacci zai kama ki ko kuma alfujir zai keto sai ki raka ɗaya ta zama witiri wannan jina da kyau ko wannan ita ce ka'ida ba a fara gabatar da witiri domin idan kika gabatar da witiri annabi sallallahu ya ce ku sanya sallar wutirin ku ya zama shine karshen sallolin ku na dare muddin kina da tabbas za ki tashi cikin dare ki yi nafila to ki jankirtar da wutiri ki bari sai kin gama fili sannan sai wutiri ya biyo baya ina ba ta mun gane wannan da kyau wannan ita ce abin da ake za ki karanta abin da Allah ta'ala ya sauwake miki shi za ki karanta idan daga alamtara fa zuwa nasi kika iya shi za ki karanta sahabbai an sha ruwaitowa suna kiyamun laili da raka'a daya annabi sallama ya yi kiyamun laili da ayi karen suratu ma'ida sai dai ai ta maimaita ta ai ta maimaita ta ai ta maimaita ta abinda ake bukata shine yawan tsayuwar in dai akwai yawan tsayuwa shine ake bukata eh ban ji ba eh oh, da aya daya subhanallah qiyamul layli da aya daya ma'ana ayar karshen suratul ma'ida ita ya dinga maimaitawa ya dinga maimaitawa ya dinga maimaitawa dan abin da aka fi bukata shine tsayuwa kun gane ko shi yasa ko ga ban sani ba abin ya shigo cikin mata ko bai shigo cikin mata ba ya dai yawaito a cikin maza shin mutum zai zai yi tarawih da tahajjud ma'ana mutum zai kara akan raka'a goma sha ɗaya hadda tarawih ko kare akan raka'a goma sha uku hadda tarawih zai kara akan haka ko ba zai kara ba saboda hadisi na Aisha radiyallahu anha ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama bai kara ba akan raka'a goma sha daya a Ramadan ko wajen Ramadan wannan jina da ke ko sai malami suka ce in dai mutum zai yi irin yadda manzon ya yi ta bangaren kammiya da bangaren kaifiya kuna ji da ke ko to lalle ilalla ya takaitu akan goma sha daya ko goma sha uku shi ya fi ya kammiya take kammiyar ita ce goma sha ɗaya ko goma sha uku har da witiri kenan kaifiyar kuma shine tsayuwa abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud yake cewa na bi manzan allah sallallahu alaihi da ni da na bi shi sai ne ta tsammanin dai zai ruku'i zai ruku'i da yana karatun bakara sai dai na gaba ba sai na ce to ina ganin manzan allah sai ya kai raka'a ta ɗari ne zai ruku'i aya ta ɗari barakallahu fik aya ta ɗari zai ruku'i ya kai aya ta biyar ruku'i ba kuna ji da ke ko abdullahi bin mas'ud ya ce a'a yace to bari dai ya tare shi da wani ta ɗari biyu ɗin nan annabi sallallahu alaihi ya kai ɗari biyu biyar ruku'i ba aya kenan annabi sallallahu ya kammala baqara ya kammala nisa'i ya kammala ali imran aya sura izfi no kenan izfi goma ki ma ce izfi goma a raka'a biyu akwai tsayuwa ko ba tsayuwa shi sa ke ga hadisin na Aisha ta ce karki tambaya ko kada kai tambaya kyawun su to lalle lalle idan zaka irin wannan raka'o'in na sallama yayi to lalle lalle ka takaitu akan 11 ko 13 shi yafi kun bai ci wannan da kyau ko to amma ya zamana ba ka yi irin haka ba kuma ka ce za ka goma akan ɗaya ko goma sha biyu to wannan ba ka yi ba ka cika sunna da kake bukata ba kun bai wani da ke ko saboda haka malamai suka ce kwata kwata hadisin ma baya maganar cewar ko ka tsawaita ko baka tsawaita ba tsayuwar hadisin ma baya magana cewar ba a karawa akan goma sha ɗaya ko goma sha uku malamin mu abdul musul abbad da muke karatu a gaban shi a masallacin manzo alaihi salam haka ya faɗa malamai magabata da suka karanta da mu hadisi cewar asalin hadisin ma baya nuna cewar ba a karawa akan haka yana tabbatar da mashru'iyyantar kiyamun laili wannan magana ta yi zafi cikin maza ba sani ba ko ta shigo cikin mata kullum da ke ko saboda haka ba a hadisin baya nuna cewa ba a kara amma dai lalle Allah ka takaitu misali idan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama qiyamul lailin da yi wannan ji da ke ko yayi ta ne a awa uku na dare wannan ji na da kyau yayi ta a cikin awa uku raka'a goma sha uku ko raka'a goma sha ɗaya ya yi ta a cikin awa uku sai ke ma kika yi ta a cikin awa uku raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku ko da aya ɗaya kike maimaitawa ko kun lura da ke ko to lallai ilallahi haka shi yafi to amma ya yi raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku a awa uku kun lura da ke ko ke kuma kin zo kin karanto daga alamtar kai fa zuwa nasi wanda yake dudu wanda ke ce a minti talatin duka kin ce kuma ba za ki kara kan na manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ba da manzo Allah bai kara ba akan goma sha uku ko goma sha ɗaya to ai kuma yadda kika yi ba haka yi ba kin yi wajen kammiya amma ki wurin kafiya ba kun da ke ko saboda haka ka'idar ita ce ana rawaitowa daga magabata da imam Ahmad bin Hanbal suna yi raka'a hamsin kullum da ke ko saboda suna da waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masana masana sallar dare raka'a biyu ake ai sallama ai raka'a biyu ai sallama ai raka'a biyu ai sallama idan mutum ya ji tsoron alfijir zai keto sai yi ruku'i abin nan sai i raka'a ɗaya ta zama tarawih shikenan wannan yana nuna mana muhimmancin kiyamul layli ina daɗa maimaitawa a ramadana da wajen ramadan hatta hadisin aisha ce yi ramadana da wajen ramadan amma wannan takaddamar ba ta tasowa sai cikin ramadana ke kya ce a cikin ramadana kaɗai manzo Allah yake tarawihi yake kiyamul layli baya yi cikin cikin sauran darare din Allah ta'ala ya mana jagora imanin muwafaka saboda haka abin da ya shafi kiyamul layli abu ne mai matukar mahimmancin gaske abu ne kuma da Allah dauki sarki ya lissafa shi cikin ibadur rahman bayan Allah subhanahu wata'ala da ya zaba yanzu za mu je siffa ta hudu kenan ko akwai tambaya kan na filfili na sha maimaitawa kuma na ƙara maimaitawa in kin haddace sai ki gyara haddaki kina ji da kyau ko in aya ɗaya kika haddace in daga alamtar kaifa ne in ina ne sai ki ta yi in kike karatun kike karatun kike karatun kike sallah kin samu ki zauna ki ci gaba da sallah ki a zaune in kike kike kike sai ki miƙe sai dai wacce ta yi a zaune ladan ta rabi ne akan wanda i a tsaye amma ya halatta ki zauna ya halatta ki miƙe ta ce in mutum bai da hadda zai iya ɗaukan ƙur'ani ya bude gaskiya malamai sun yi magana akan haka malamai sun yi magana kan ɗaukan ƙur'ani a bude gaskiya mai akadar ya nasanta ba a ɗaukan ƙur'ani a rike sai in a karatun fatiha ne kaɗai mutum ba zai iya kawo fatiha ba sai ya duba shi kadai ne zai ɗauki ƙur'ani ya duba kuma bai wannan da ke ko amma wanda ba shi ba fa zai duba ƙur'ani ko ba zai duba ƙur'ani ba inda fatiha za ta zawu ma'ana zai karanta fatiha ya kawo domin ki wajen ruku'i ki ajiye ki ɗauka ki ajiye ki ɗauka wani aiki ne da ba shi da alaƙa da sallah kun gane magana ta da kyau aiki ne kike yi da bai da alaka da sallah wasu suka ce liman kamar ya halatta ya dauka kun ji jumlar kamar ya halatta ya dauka ma'ana idan liman zai huce ya ba da tahajjud ɗin dare kamar yadda ake yi kenan liman kamar ya halatta ya dauka amma mamu kan shi kwata-kwata ba maganin mamu ya ɗauki ƙur'ani ya duba mamu da ake hajji a bayan liman idan liman ya dauki qur'ani yana dubawa ya dauki qur'ani ba ya dauki waya ba na ga wadanda suke su kuma waya suke dubawa wai qur'ani a cikin waya wanda yake kurakure ne a cikin makare ina fatan kuna jira da kyau idan mutum yana bin liman sai liman yana duba qur'ani din in dai kina bin liman ko yana bin liman ko ana bin liman ba maganar mu ma mu duba qur'ani duk malamai sun yi maganar ba su sabani ba akan cewar mamu ba zai duba qur'ani ba akan me zai duba qur'ani a sai ga wasu mamun zalama ta kai zalama liman ya ja numfashi sai ji ana taso mishi numfashi zai ja sai ji ana taso mishi wai ana gyara mishi wai ji ake kamar ya magana shi ma ai yana jin a yau sai da ya daga liman bayan yana dubawa kana duba yana dubawa gome magana daga shi inda baya dubawa ne sai ka ce ka daga amma yana dubawa yana gani kullum da ke ko wani aboki na muna magana da shi daga jihar bauchi iki ya ce yana ba da tahajjud din Yanayi shi ba ya duba su ma musu na duba Yanayi yanayi yanayi ya taso da rukui zai dauki shafin karshe na suratu ibrahim sai abin bai dauka ba yayyayi ba bata kamo kokolo ko zuciya zuciyar bata kamo karatun ba can sai ya ji mamu yana muhu muhu mamun ya kasa cewa ma motsi ina mukun iri usi mala yarda bi ilayhim tarfu ma bi datum hawa kuma ba qur'ana hannun shi <laughs> ce daga nan ne ma ya dauka motsi ina mukun iri usi gani da yawa za ki ga wani ya zo fa ana karatu ana karatu ya tambaya wai ina ake dubawa saboda Allah wai ya ji liman yana karatu wai dan Allah a buɗo mishi inda ake karanta a'a ke ma kin san bai san komai a karatun ba alhim in dai liman yana ba da sallar tarawihi ko sallar hajjudi da ita ita ake dubawa ko in dai liman yana bayarwa kwata kwata ma mu ko ka haddace ko baka haddace ba ko ka iya ko baka iya ba ba a sa ka ka duba ba a kan me ka duba wa ya sa ka malamai da muke karatu a gaban su sun ce mana bai halatta a duba malamai ne rabbaniyun duniya ta shaida da ilimin su ba malamai ne da ɗalibansu suka zama da su malamai ba a'a Allah malamai ne da malamai ne suka ce su malamai ne eh malamin da ɗalibai suka zama da shi malamai har yanzu ba malami bane ina ba ta mun fahimci wannan kamar mai kuɗi ne da talaka suke cewa mai kuɗi ne ba mai kuɗi bane mai kuɗin da masu kuɗi suka ce shi mai kuɗi ne shi ne mai kuɗi ai ina ta kun gane wannan da ke ko saboda haka idan za ta yi ta samu wallahu alam ta duba idan ya zamana ba liman take bi ba kun bayanci jumla ta ku amma dai amma in dai da zai yi ta samu cikakkiyar natsuwa shine ba sai ta duba din kun lura da ke ko ya fi wannan ta'ala magana ce da ba a cika ta sosai ba ko mun yi magana lokacin da muke karanta akhbari a babin sahu din nan mun yi magana sosai sai sifa ta hudu a cikin sifar ibadur rahman Allah ta'ala ya ce walladina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ubangiji subhanahu wataala yake cewa wallazina yaquluna waɗanda kuma suke cewa su ibadur rahman su ne waɗanda suke cewa rabbana ya mu, isrif anna azaba jahannam ya Allah ka kautan mana da azabar wutar jahannama inna azabaha lallai azabar ita jahannama kana gharaman azaba ce da mumammiyar azaba azaba ce fararriyar azaba ha sa'at mustaqarran lalle ita jahannama ta yi muni ta zama mustaqarran wurin tabbata wa muqaman ta zama kuma wurin tsayuwar mutum nan ne mazauninsa ya yi muni a ce jahannama ita ce haka waɗannan bayan Allah haka suke fara suke cewa yaya ya Allah ka kautar da azabar jahannama a gare mu ashe kenan suna neman tsari ya kare su daga azabar wutar jahannama wallazi ne kulun waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji mu rabba shine munada mansubun huwa mudaf na mudaf ilai ma'ana suke cewa ya rabbana ya ubangiji mu isrif anna azaba jahannam ya Allah ka kautar mana da azabar jahannama jahannama ta yi ruri ta burin ƙasa ta yi ruri ta yi kuka ga ubangiji tana neman ta ci bata samu abinci ba kenan tana neman ubangiji wata ala ya ba ta lokaci da za ta dinga sararawa kaɗan sai ya ba ta ta dinga yin numfashi biyu a cikin shekara numfashin farko shine lokacin sanyi kike jin sanyin na hata sutura da ke jikinki kamar tana ƙara miki sanyi to lokacin numfashin jahannama kenan da kuma lokacin zafi lokacin da yake kunna fanka ke ji ita kanta fankar ita ma zafi take bayarwa wannan lokuta guda biyu lokaci ne da yake na numfashi ne na jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min as-sala fa inna shiddat al-harri min fahi jahannam tsananin zafin nan tiriri numfashi ne na jahannama jahannama ta yi mu Allah ya tsare mu gaba daya jahannam haka waɗannan bayan Allah suke fa suke cewa ya Allah ka tsare mu ka kautar da mu daga azabar jahannama azabar jahannama azaba ce gharaman dawamammiyar azaba ce lizimtacciyar azaba ce inna lalle ita jahannama sa'at mustaqarra ta yi muni ta zama ita ce mazauni madamawa wa muqama ta zama wata ce wurin tsayawar mutum wurin da ya zama nan za a tare shi da ita ranar alkiyama azabar jahannama ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala yana umarta wannan al'ummar da ta nemi tsari daga azabar jahannam ya tabbata hadisin abu hurairah ta da bukhari da muslim suka rawaito abu huraira Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza tashahada ahadukum idan ɗiyanku yayi hiya falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsarin Allah Allah ya kare shi daga abubuwa hudu yaqul yace allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam yace ya Allah lalle ni ina neman tsarinka daga azabar jahannama ya faɗi wannan no kenan ɗaya wa min azabil qabr yace ya Allah ina neman tsarinka daga azabar ƙabari no kenan biyu wa min fitnatil mahya wal mamat yace ya Allah ina neman tsarinka ka kare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa no uku wa min fitnatil masih dajjal yace ya Allah ka kare ni daga fitinar masihu dajjal masifar jujal no yace ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda in dai ɗaya ku yi daga tahiya ba sai sallama ba to in dai ya tahiyya kafin yayi sallama yayi wannan addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal don waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya sa wannan al'umma ta nemi tsari ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun ga abu na farko dai azabar jahannam azabar wutar jahannam wata jihannan ba karama azaba ba ce inda za a tara wa mutum abin da yake amsa jin daɗin duniya farko da ƙarshe na jin daɗin duniya duk wani abin da ke amsa jin daɗi a bashi bayan ya gama ji a sanya shi a wutar jahannama sakon ɗaya alhassan albasari ya ce sai ya manta da duk wani abin da yake jin daɗi da ya taɓa ji sai ya manta bai taɓa jin wani abu mai suna jin daɗi ba ya ce ya nemi tsari daga azabar kabari azabar kabari ba karamar azabar wace Allah ya tsare mu baki ɗaya wa min fitnatil mahya wal mamat fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa yana daga cikin mutum ya rayu a tafarkin da ba na manzon Allah ba akwai abin da yake wannan fitina ya mutu a tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min fitnatil masih dajjal da fitinar jujal jujal yana jujal na nan na zuwa a kwana 40 zai kara da duniya baki daya makka da madina ne kadai ba zai shiga ba domin a katangun maka da madina ganuwar maka da madina ƙobobin maka da madina akwai mala'iku zare da takobi suna jiransa su suke gadin waɗannan garuruwa guda biyu ki lura ke ko sai ba a sallam bai ce ki roƙi Allah Allah ya sa kina maka ko magina ba sai ce ki nemi tsari daga azabar daga jujal domin zai tsaya a wajen maka ko a wajen madina shi jujal ɗin zai tsaya ya yi ruri ya yi ruri ya girgiza ƙasa ina shi ina shi su zo su je za ki ga duk wanda yake na jujal ne yana cikin garin munafiki ne waye sai kinga ya fito ya bi shi fitinar jujal ko wanda ya mutu bai tsira ba ba karamin fitina ba ce annabi salam sai da ya ɗauki wuni guda yana karanta da mutane a hadisin asma yana maganar jujal yana maganar jujal sai da asma ta ce sai da muka ɗauka kamar jujal din yana cikin rama da muke shukawa a cikin gidajenmu kamar yanzu zai fito yayyayye lokacin sallah yayi sallah azhar ya tsaya yayi sallah ya sake ci gaba da magana akan jujal ba karan fitina bace amma wadan sai su ce ai jujal din shi shine rediyo ai ba shine ko ina kike a duniya kina kamawa ba ba haka yake ba ko kuma jujal shine kide-kide da yake ji wani sunan mizmar wasu na so su karkatar da mutane da su yi tawili su bankar ma'anar jujal ya zama na mutum kuma ba zai nemi matsayi da shi ba kenan saboda waɗannan ibadur rahman suna neman tsaron Allah ya kare su daga azabar jahannam ashe duk wanda yake neman tsari daga azabar jahannama ba shi da aminci kenan ba ya miƙe kafar shi bane yana sa wasu a aljanna nan kisa duk wanda ya miƙe kafar shi yana cewa ya baki aljanna ya ba wani aljanna kenan shi fa yana ganin ya riga kawai ya ya riga ya tsira kawai gaba daya waɗannan al'amura neman tsari suke yi neman tsari da suke daga azabar jahannama wannan ya sa su cikin rahamar ubangiji kuma haka al'amarin yake mutum ya tashi tsaye ne matsari daga azabar jahannama ya tsaya ya nemi tsari Allah ya kare shi daga azabar jahannama ya Allah muna roƙonka da sunayen kyawa da sifofin kuma ɗauka ya Allah kare mu daga azabar jahannama Allah ta'ala yake cewa a sifa ta biyar kenan ko za mu je sifa ta biyar sifa ta biyar tana karantar da mu akan abin da ya shafi alwasatiyatu fil infaq kasancewa tsakatsakiya wurin ciyarwa wurin ciyarwa kada a matsayin matsayinka na mai gida ka riƙe hannunka sosai da sosai gangan ya zama da wasu kudin tun kafin ka shigo gida ka sa su a can aljihun wando sun lafi a ƙasa sai ga debo canji yan biyar biyar ka sa a gaba ka ɗebo wasu ka sa aljihun gefe in an yi magana ka ce ai to dai ka gan su sai ma zai ce ɗari biyar ɗin sai ce ka gan su dai <laughs> sai ce to gashi yanzu dai sai ce gasu nan biyar biyar guda biyu nan mutala nan hamsin kin lura da ke kowace za a ɗauka ita sai ta ce to a kawo wannan ɗin ashe masu masu ran masu ɗin suna can ƙasa Allah madaukin sarki yake cewa wallazina su ne waɗanda suke idan anfaqu idan sun ciyar lam yusrifu ba sa barna wurin ciyarwar ba sa sakin hannu su malalar wa yaqtulu kuma ba sa ƙauro ba sa takaitawa ba sa riƙewa gangan wa kana baina zalika qawama sun kasance tsaka tsakiya suke ana fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan aya ba karaman aya ba ce da suke karanta da tattalin arziki a rayuwar mutum musulmi wallazi ne idan an farko waɗanda za su ciya ciyarwa ta wajibi zakka ciyarwa ta mustahabi saraka ciyarwa ta iyali ciyar da iyali ciyarwa ce ta wajibi in za su ciyar lam yusrif ba sa barna shi gidansa an ƙoshi shine a ga shinkafa gaba ɗaya a dandanin ƙasa za ki ga inda za ki wuce ta magudanar ruwan gidan shi haka za ki ga tuwon masara tuwon saman bita abin nan kashi duk an shi ba a cin kashi in an yanka dabba ma ware kashin ake yi a ware tsokar tsokar kawai ake farfesu da su kashin kuma inda mai bukata an ba mai bukata kuma a ba mage ko a ba kare haka ina ga don wani haka za ki gama da ruwan gidansa katon tuwo yana gangarowa katon malmala tana gangarowa wannan ana samu cikin maza ana samu cikin mata kamar yadda bayani zai zo waɗanda yake idza an faɗo sana cewa lam yusrifu ba sa barna wa lam yakturu ba kuma sa rage ba dan wani doya ce sai ya sa tibi ya auna imana eh <laughs> kin lura da jego zaki ga kowane bangare an yi guluyi wannan yayi guluyi wannan yayi ifiratu doya kuma zai ba iyalin shi sai ya dauko ya auna kun bai wannan da ke ko ko kuma ya san abin da zai kai gwangwanin shinkafa ya san gwangwani biyar zai kai sai ya ɗebo gwangwani uku ya sa in ta matsa sai ya ɗebo rabin gwangwani ya fita ita ku yi dabara ku ta mata mana wannan bai da kyau wannan ba shi da kyau kullum alwasatiyya ake bukata a aqida ba zama wasatiyya la faridun wala bikir awanun bayna zalik wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ko ina ka zama wasatiyya a aqida a ibada ka zama wasatiyya kar ka zama kullum kai azumi kake yi da rana kullum kiyamul layl kake da daddare jikinka yana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi kowa na yana da haƙƙi ina fata mun fahimci wannan da kyau to hatta a ibada hatta a ciyarwa ana buƙatar mutum ya tsaya tsaka tsakiya su maza da suke ciyarwa da suke bayarwa suke nemowa su saki gwargwadon abin da zai wadatar shi sa Allah madauki sarki ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka dan fare a daure a wuyanka kaga wanne daura hannun shi haka aka ga ba maganar wai hannun yanzu kuma shiga aljihu ko ya shiga aljihun nan ko ya shiga aljihun gefe tunda ya riga ya ɗaura hannun haka a wuya wala ta jale daga maghlulatan ila unuqika wala tabsuqaha kullal basuqi kar kuma ka saki hannun gaba daya kar ka zama haka sai ya kasance ya kenan tsaka tsakiya haka ake bukata kun bai tona da ke ko akwai mazan da suke su ba su damu ba in dai suka aiko suka shigo da abinci yanzu wuka da nama na abincin yana hannun mu iyaye mata kullum da ke ko sai dai kawai a ce mai shinkafin nan ta kare ya ce a'a har ta kare sai a ce mai ai kasan ba ta da auki ba ta yi aikin wancan ba sai a dan mai dabara ko shi kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau ya ce ya masarar fa masarar nan ta kare ce ka san da ita aka kunu kuma ma sannan da tuwo duk da ita aka yi shi bai riga ya sani ba ashe ta ɗiba ta aika gida ta ɗiba ta ba ƙawarta ƙawayenta sun mai da gidanta nan ne wurin a zo a kashe banza kawai za su je su gama aiki ko su dawo makaranta su yi waye su yi waye su waye sai su zo su zauna aikinta kawai shine ta dinga ɗebo abin da mai gidanta ya kawo kawai ta dinga dafa ma ƙawayenta a gama a haɗa baki da ƙawayen nata a tsitsi ne mishi ƙwarai kuwa a tsitsi ne mashi kika yadda yi miki haka ai wallahi ita ce bata yadda ba ko mijin da suka rabu da shi ma haka yake mata ita bata yadda ba kin ji ko so take ta fita ita ta shigo wannan ya tabbata ya tabbata wata ta fitar da wata a ɗaki ta shigo ɗakin ko oh, ba ma wai so ɗaya ba ne ma saboda tsabagen ita ba ta da tunani ba ta san ina karatu ya sa gaba ba ina ce ina tattauna ƙaduyar mai gidanki tare da kawaki kwata-kwata baya ciki yana kyautata miki baya kyautata miki ba ma ya cikin wannan ajanda abin da ke ajandar ku idan ke ma'aikaci ya ce a tattauna abin da ya shafi wurin aiki idan ke ɗaliba ce alaƙa ku a tattauna karatu da test ɗin da za a yi nan gaba da jarabawar da aka yi da jarabawar da za a yi shi kenan kawai akwai matar da take fa mijinta sai ya ba tare da ke da ita a nan yana aiki ne a aiki ya kai shi wata jihar zai sai mata buhun shinkafa ya sai mata man bita ya hada mata abinci sannan ya aiko mata da kudi naira dubu ashirin da biyar ina jin yadda ɗaya haihuwar da ɗaya zuwa biyu haka kawayenta suka addabe ta baya mata sai da ta sa abin nan yana mata yana da tv wannan generali da ake da shi sai da ya canza mata ya kawo ya sa mata na bango ya yi mata kaza ya yi mata kaza fitina iri daban-daban ashe duk kawayenta ne suke zugota idan sun fito inda suka fito su zo gidanta su rashe ta dinga girka musu wannan abinci sai da ya kai mahaifinta bayan ya shiga ya fita ya shiga ya fita shi ya tsaya mashi akan ya sake wani auren mahaifinta shi ya tsaya mashi kun ga bai cuce ta ba kenan ko saboda ka nazar irin wannan ɗabi'a da ake ciki kwata-kwata ba maganar a tattauna maganar mai gidanki ya muke ɗaukin sallah ya muke bai muke ba ya muke fitar kaka bai muke ba ya muke tashin asuba bai muke ba wai tashin asuba wai aiko tashin asuba bai duk ba abin da ya sha kawaki don abin da ya sha kanta na tattauna maganar gidanki ya kike tsakaninki da abokiyar zamanki ba abin da ya sha wata ta shiga kowa ya kashe wutar gabansa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma kowa da zaki leƙa gidan shi zaki daga gidan da yake ɗoyi sai wanda yake wari sai wanda yake bashi sai inda yake tsami ko ba ka yake ba to amma ita sai ta rufe na gidansu watakila mijinta zani ta yake kullum da daddare amma da safe ta ce ta gode ta zo ta ce ke kike da yake miki gatsi ne yake baki wannan ita fa dukan da ake a gida fa wallahi malamai ba abun dariya bane kar ku sanyi yi dariya Allah kun bi da sanin wannan inda zan ba ku dama yanzu ku yi jawabi ni ma sai na da ki biro na yi riwaya Allah ku ina Allah madaukakin sarki ya rufa miki asiri inda za ki lissafo falalar da Allah ta'ala yi miki ita ko ɗaya cikin ɗari ba ta samu a kan wannan ba amma kullum a jefe shi baya sutura ba yunwa kuma za ki ganta bulbul amma kuma sai a ce wani <laughs> Allah kuwa ya zan ba a kare yunwa Allah ta'ala ya sauka saboda haka ta bangaren maza ke kenan da suke bayarwa kada su saki hannu baki ɗaya kada kuma su riƙe hannu gaba daya kamar yadda na fara muku wani doya ce sai ya sa tibi a auna karewa kenan eh sai ya sa tibi a auna ya duba ya ga tibin da ake auna yadi ya ga wai iya ina zai yanka ya bayar wannan ya tsananta to amma kuma su ma matan shi ma kuma akwai irin wannan kamar yadda na faɗa wata yadda ta gashi da yawa ta ɗauka kawai mai gidan ya je bakin kasuwa ne ya tara buhu an zubo mishi ya kawo ina ba ta mafi tonin da ke ko saboda yi da ta ga ya kawo buhun masara ya kawo dawa ya kawo gero kullum da ke ko ya auno shinkafa yar gida sannan ya auno yar gwamnati ya kawo duka ya ɗebo masara ne abin nan tumatir ta ɗauka kawai tsayawa i bakin kasuwa i shewa aka bashi da aka sake gaba ɗaya ta tasa wannan abin a gaba ta banka mai wuta kawai gaba ɗaya ya kawo wasu gidansu ne suke can ita wancan kuma tunda ta yi aure shi kenan ita yanzu bata aiko da wani abu ba gidan gaba daya shi yasa suka tsaya mashi saboda dama so ake ta je gidan da za ta huta abin da suke nufi da za ta huta ta dinga yi return ta dinga aiko da da bayani ke baya baki wani abu ne ai shi yake yau ce ba ne ke ba za ki yadda ya dinga baki ke kina yau ce ba nan ba domin in yana ba ta kudin cefa nan ne za ta samu ta dan yi dan hali haka ta ce to in ba haka ba ba kya dashi in ba ce wannan da ke ko ina ita yana maganar adashi saboda haka zaki ga akwai wannan bangaren iyaye suna taimakawa su sama su ido ta dinga aiko da abinci ta aiko da taliya abin nan eh, sinki guda ko kwaya biyu ko kwaya uku ko kwaya hudu ko ta dan ɗauro rabin mudin shinkafa a bakan leda ta aiko da shi ta sa magi kwaya uku a ciki wai dai an sa mata ido in bata yi haka ba bata abun nan ba wannan suna gidansu suke lalata mata aure in fahimci wannan da ke ku tsoraka dole a yi tattali kamar yadda na faɗa wannan ya sa wasu matsan ƙarfi da yaji ba sa iya cefanan sati ɗaya balle na wata ɗaya sun fi son komai a yi yanzu magi na yau za su ba da kudin shi saboda sun so jakar jakan magin sati ɗaya ya kare sun so gishirin ya kare sun so iccen sun so gawayin sun so shinkafar duk abin da suka so an banka mai wuta ya ƙare wannan yasa dole suka ɗauki matakin soja kun fahimci wannan da ke ko suna farar hula amma sun sa dokar ta ɓaci kowanne abu daidai bukatar shi suke bayarwa shinkafa sai in zai fita sai ce a hada shi da yaro ya so wacce za a ci ya aiko yaro da ita eh ban ji ba wani shi kuma a waje a ɗakin shi yake ajiye ya sa oh, ba ma a shagon shi ba a shagon wani na ci a ɗakinsa za ku ga wani lokacin ya isa wai suka ce in ana ta barawa ko ai ta mabi sau? in ana ta wannan duk inda ke gawo mai gida wasu ya sa tip ya auna masara a doya da zai bayar kun da ke ko sai ya sa mudu ya auna shinkafa tambayar mu me ya janyo haka ba wai kawai za mu rubuta malam malam mai hukuncin mutumin da baya ba matar shi doya kai tsaye sai ya auna a'a me ya janyo haka babu ce ko kuma ya ganta balla gaza ce ita in ta gani da yawa ta babbake in ta gan shi kaɗan ta fi iya tattali shi ya riga ya karance ta haka to tun da ya karance ta in babu ta fi tattali kenan sai sai buhun ya ajiye a shagon wani sai ya ja yaro kamar ya je sayo mai sai ce ban mudu ɗaya da rabi na shi kuma ya daman shinkafa tana su sai ya saya sai yaron ya ga cewar kamar sowa in alhali kuma a cikin nashi ne da ya saya ake auno mushi haka ne ko ba haka ba ne ana samun haka abubuwan da ke sawa kenan wata haka za ki ga ta zuba abincin nan makare kuna jina da kyau ko da a ce sabon aure ce amare ku yi hakuri gullar ko amare da tunaki ko da sabon aure ne yau a sati kwana uku kwana hudu ta san gwargwadon abin da zai ishe su kin lura da ke ko ta san gwargwadon yau da ta girka ta gaba ishe su ba sai ya nuna mata ta kara gobe da ta girka da ta kara sai ta ga yayi yawa to jibi kuma ba sai ya dawo tsaka tsakiya balle a ce yau shekara goma yau shekara ashirin yi ashirin da biyar in kika je gidan haka za ki ga abinci gaje gaje nan an zubar da shi nan bai ba an sa shi wai in ya kwana ba a ci sai a zubar da shi kuma ba za a rage hannu ba waye waye waye waye sai ki ga shi bai ce komai ba kullum rike ko bai ce ubin ba ya sa doka ta ɓaci kawai aka dole mu kula da waɗannan wani lokacin kuma rashin iya abinci yana taimakawa ku yi haƙuri kan ku ce na yi zafi yau ko ku ce na fito da shi ban san usulubin da za a amfani shi abinda nake nufi da rashin iyawa wanda bai iya ba wanda bai iya ba sai ya sa da yawa ya dauka zubawa da yawan shine iyawar kun fahimci wannan da kyau ko sai zuba sai ya dauka zubawa sai ki ji abin yana kama baki misali kenan yanzu akwai bukatar ku buɗe makarantu na koyar da abinci gaskiya sai a yi rijista nawa ne dubu ashirin da biyar ne a rage eh. naira ɗari biyar a naira ɗari biyar ya yi kaɗan ai naira ɗari ya yi kada ya isa ya isa ko kusan akwai aure da yawa da ya ɓaci saboda rashin iya abinci kuna jina da kyau ko kun san auren da aka yi shi uwar amarya ce take yo abinci ta aiko wa mijin ta yi karatun digiri ta gama karatun boko gaba ɗaya ma bata iya abinci ba saboda kullum ana ganin ta tsaya ta yi karatu ta tsaya ta yi karatu shine ta tsaya ta yi karatu ba a nuna mata yadda ake abincin ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan yasa da aka fahimci mijin ma'aikaci ne aka bayanci zarfin zama ɗin da yake dawowa sai mahaifiyarta ta dinga girka mata abinci tana aika mata in dai kai na yawo sanda na yawo wata rana za a ana nan da ya tafi aiki kawai wurin aikinsu kin san an goni kawai sai ya dawo ya ce ai ba yau ba sai san kai wannan wannan lokacin ba sai ya dawo ya ce ta girka abinci aiko ta girka abinci gaba ɗaya sama ta ƙasa ta riga ta mata kunci ma rahuban sai ta zaga ta je ta kirawo ƙawarta don ƙawarta ta san halin da ake ciki ƙawarta ce ta tashi cikin gaggawa ta girka abincin ta kawo mata shi kuna ji da kyau ko shi ke san namiji ne an bakatar da shi eh miskin watakila a same kallo a same tafsiri yana kallo ko kuma a kama mai sunna tv yana ta kallo allah kuwa Eh, ita kawai tana can tana ta shan safi ana nan ana nan wannan kawa da bata yi aure ba sai biki ya kama su sai ta zo wurin amarya a ran kaya wannan wacce ta girka mata abinci kenan sai ta bata kaya da ta bata kaya sai bata dawo da su ba ta aika mata daya ta aika mata biyu ta aika mata uku bata dawo ba sai ta wata ce a kan me za ta tayi mata da hankali kan kayan da ta ara ita bata iya da bata iya abinci ba a gaban mijin ita da bata iya abinci ba in baka manta ba baka jin abincin yana shan bamban mahaifiyarta ce take aiko mata ranar da ka dawo rana kaza kaza kaza kaza ni ta sa na kirgo mata baka ta abincin ya sha bamban ba miji kawai ya tsaya isu gudun yana shan bayanai kun lura da ke ko da aka kammala don kada ya ɗauki jita-jita sai ce tashi ki mana abinci malamai ta dabarbarce gaba ɗaya abin da isa nadiya mijin ya ɗauke ta ya maiwa da mahaifiyarta ita ya ce sai lokacin da ta iya abinci zai zai ya ta ya wani auren ya sa ƙwarai kuwa bai sake ta ba bai mata kowa amma ya mai da ita gidansu ta koyo abinci ina fatan kun fahimci wannan da kyau ai miji ya fi so in yi abokai su zo su ci abincin gidansa ba wai ya tafi gidan cin abinci ya su ai ba burgewa ba ce wai ji a so da a so leda leda na abinci a kawo ina yaƙe ne kawai wakin ga zaki yana dariya ba dariya yake ba yaƙe yake yi ai ya fi so ne kawai kuma ba magana kashe kuɗi balle ma ga kashe kuɗi ga kashe kuɗi amma ko ba kashe kuɗin ba ya fi so a zauna a falo lafiya a yi girki ne suna jin ƙanshi yana yana iso musu wannan ne abin da ake bukata amma ba ta iya girki ba an ɓata mata lokaci wai an ta tura ta ta je to ta gama turanci turanci ne zai mata girki ba shi ne zai mata girki ba tsoron ka rashin iya abinci ba karamin matsala ba ne yana zama ki ga ana ta kai ƙara kuna ta sulhu kuna ta sulhu ko rasa gane bakin zaran ashe bata iya abinci ba ne ko kuma shi bai gano me yasa ba dan iya abincin yana ƙara soyayya kun lura da ke ko sai zama na koya ta dan wani laifi in ya ci abincin sai ya manta to da mutum mai laifi da ya zai ci abincin sai ya ji shi wani shatab kaga wani laifin ya sake karuwa kuma ina ba ta mafi wannan da kyau ina ba ta wannan damar tafsirin na mata ne saboda haka a sa ido sosai da sosai in ya kai idan aka ce wanci ta je makarantar koyar abinci ba shi ke nuna bata iya abincin ba asala kun gane ko mana ta je ta jaddada wanda take da shi ne saboda haka ina ce sai da kika haddace qur'ani ko kika sauke kuma kika je wurin wata malama sake biyawa da kika je sake biyawa daman baki iya bane kin je dada iyawa ne ai kun da ke ko saboda haka abincin da muka koyo daga gida tun farko ana nuna mana kaza kaza eh shi ma yana ciki amma ya kamata a ce muna da abin nan musamman manya manyan islamiyu kun da ke ko su buɗe maganar buɗe cikin ɗan uwansu mata wacce ce take da wata mauhiba wacce ce take da wani abin da yan uwanta mata za su ƙaru ta zo ta ƙara da yan uwanta mata su kullum sun saba larabar ƙarshen sati ana yin wa'azi ne ko kuma laraba ƙarshen wata ana yin wa'azi ne ashe ke da kike malama babba a ciki kin sanar cikin ɗalibai wacce take da wani abu take so ƴan uwanta mata su su karu sai wata ta ce ita tana da dabarar girka abinci kin lura da ke ko sai ɗaliban makarantar ce sai ta taso sai ta da zaran an yi wasu bayanan sai ki ga eh haba Allah ku kun fahimci wannan da kyau ko ko da bai zama kullum kullum ba ko da duk bayan wata uku tunda ba wai abu ne da za a ware shi dimin ta a yi ba yanzu mun da zaki tara ba zaki ce zaki koya musu abinci to daga yanka kubewa daga nan za a fara ko daga yadda za a ɗebo gishiri wai ya za a ɗebo shi a cokali ya za a yi ne kun bai wannan da ke ko wai in za a yi wake da shinkafa mai ake fara dafawa shinkafa ake fara dafawa sai a biyo ta da wake ko wake ake fara dafawa sai a biyo da shinkafa ba ku kun gaji sai an yi mai bayani ina fatan kun tuwa nan da kyau duk waɗannan darussa ne abin da zaki koya ma namiji a awa ɗaya da rabi in kai yawan mace minti goma sha biyar sai ta ɗauka dama ita tana mahallin tana sa'a ɗin saboda kai waɗannan abubuwa ake bukata saboda haka wani lokaci in kika ga maza suna ɗaura hannunsu suna riƙe hannunsu ba sa sakin hannu wurin ba da abinci to zaki ki ga ta ɗaya ɓangaren komai yin haka iga ana barbarantar da abinci ana wulakantar da abinci ko ba iya abincin bane ko ba a san dabarar gyara abincin bane shi ne ba abin da ya sani masara iso ke kika san ai masara ana koko ne ita masara ana to masara masara ana kunu masara ana masa masara ana fate masara ana dambu sai sai ya dauka a ah, wannan kuma daga ina wannan sanasir ne ko abin sai ki ya tafi ashe ya manta masara da ya kawo da ya zo da ita ne in kun kuma ta Allah ci kamalan Jafar ya yaki wannan abu ya ce sai kiga an kai ta gidan aure da wani kwano tuwo da miya kamar in ban da tuwo da miya babu wani abu a gidan miji daga tuwo sai miya hisa ma take da kwanon tuwo da miya ba ta san ana sarrafa wani abu ban da tuwo ba ina fata mun gano wannan da kyau haka nan shinkafa wannan duk kun fi ni sanin dabarun sarrafa su shi dai nashi ya sayo shinkafa ce ko masara ko gero ko saman bita shi dai nashi ya kawo ya aji shi ne abin da Allah ta'ala ya dora mushi naki kuma shine ki sarrafa inda za a ce ki fita ki kawo yadda ya kawo to kina fitowa da kika zo bakin randa daɗin ku sai dai ki ga wace hanya za ki ɗauka ta dama ko ta hagu don ba ki san ina zaki baki san maya aka ya zo da shi gira ba Allah bai ɗora miki wannan ba shi kuma da ikawo inda za ki ce to bismillah shi bai san ta yana za a fara ba wallahi kowa da haƙƙinsa kuma kowa da inda Allah ta'ala ya sa ka wani ba zai ma wani goli ba sai a taimaka ma juna baki ɗaya saboda abinci ba ƙaramin al'amari ba ne abinci yana da sinadarai sosai da sosai yana gyara jiki sosai da sosai abinci ba wai ne shi nashi ya so kafarsa ya so kansa amma bai san me ake da shi ba ke kika san akan yi farfesu da shi akan yi kauri da shi kauri ba sai lalle haihuwa ba akan yi ganda da shi akan yi kaza akan yi kaza akan yi kaza da shi ko kuma na shi ya so kashin miya duk dai dabaru ne wanda yake ko duk ya zaga da na shiga wannan zai guzurci ah, a wala ya dan ya dan zami anan bai san kimiyyar abin nan din ba haka al'amarin yake ke kika san an tafasa nama ya ake da ruwan shin ana zubar da shi ne ko kuma ana sahi ya zama ruwan miya ne <laughs> kun bai wannan da kyau ko ke kika san gwargwadon yadda ake wanke nama iwanku don wata ta daukan wanke nama sai ya zama fari kar a lokacin duk daɗin ya riga ya zube sai kiga ya zo yana cin nama ya ji kamar dusa yake ci saboda haka iyaye mata akan abin da ya shafi ciyarwa kamar yadda na faɗa yana da bangare guda biyu akwai bangaren miji mai gida Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama tsayayye a rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah zama 'ala ba'din wa ma anfaqu min amwali kar kuma ta abinci fa abinci har digirin digirgir ake yi fa akan abinci digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku amma wasu ke gama ce ta ji tana karanta hausa islamic studies ta ji ta karanto abinci mana islamic stories ɗin da ake yi mata watakila ɗaliban da islamiyyar ta masu wuce wanda ake yi a can wani kuwa ko ba ka yake ba wani islamic stories ɗin da ake yi kai dai wallahi musta'an kawai saboda ka baiwa ce Allah ta'ala ya sa kin kware a wannan bangaren sai ga aku wannan khairun nasi man yanfa'un nas wanda ke amfanar da mutane kin lura da ke ko saboda haka sai ku shirya ko da aure za a yi da wance da wance da wance za a yi aure sai a shirya masa daura ta kwana uku kan dabarun girka abinci kawai ko kuma a'a ni ina ganin daidai gwargwado ina ba wai ya taba miki ikhlasi ne. ki ce malama ni kuwa dai da zaki yadda cikin ɗaliban makarantar ki musamman ɓangaren matan aure inda zaki yadda mu haɗa hannu akwai dabarar girka shinkafa da zan koya musu kun fahimci wannan da kyau ko sai ta zaka dabarar ba wai dabarar kimiyyar girki ba kimiyyar girka shinkafa yadda ake sarrafa shinkafa kadai akan haka za ta yi darasi sai ki ga an samu cigaba sosai da sosai wallafi ne idan an faku su ne waɗanda yake idan sun ciyar lam yusrifu ba sa barna ko su mazan in sun kawo ba sa barna su matan idan aka ba su ba sa barna wurin girkin su zuba har wani fa ina jina ta ku fari sun je aikin hajji ko umara da shi da abokin shi sai da shi yana addu'a sai da abokin nashi ya taba ce me kake haka shi ya ce ya Allah ba zan kara ba ya Allah na tubo ba zan kara ba tun yana maganar a zuci har abin ya fito baki ya Allah ba zai kara ba wai ashe irin wanda sun lokacin da Allah ya buɗa mai arziki ya miƙe kafa ne kawai haka za ki ga malmalar tuwo tana fitowa za ki ga shinkafa tana fitowa ta malmalar wannan wadata kenan sai Allah ya janya abin shine sai ya tana yake cewa Allah ba zai kara ba har tun yana yi a zuciyar abin ya fito baki sai da abokin shi ya taba shi yake cewa me yake haka saboda haka akwai mata da suke bannan abinci kun bai tona da kyau kar ki manta bai halatta ki ɗauka a cikin abincin mijin ki bayar ba sai da izinin mai gidanki ki ɗauki wannan shine asali shine ka'ida bai halatta ba ki ɗauka sai da izinin mai gidanki saboda haka za ki tambaye shi bawan Allah makwata sukan aiko da cokali akan a basu gishiri ko a basu magi kwaya biyu kwaya uku me kake gani yace ya halatta kar ki wuce uku eh mana yace a'a tukunna shikenan wai kifa inda amrihi Allah ta'ala ya sanya aljanna ki ne a kafar mijinki bai sanya aljanna ki a kafar kawayenki ba ki aji ki rike wannan da kyau kin lura da kyau ko a kafar mijinki Allah ta'ala ya sa aljanna ba a kafar kawayenki ba ba a kafar makwabtanki ba ka sai mutum ya kula da wannan sai ki nemi izinin sa sai ya ce a wannan insha Allah ta'ala ba komai to aka aiko daga gida cewar kuma ana buƙatar sanayya guda ko tasa guda ko gongoni uku ko gongoni hudu na shinkafa mai kake nufi mai kake gani ce in mm, daga wani gida daga gidan ku in ce da ke in ce da su kuma sai ki gaishe dan yana sanya mishi wasu wasu ka iyaye mata ko al'asulu shine sai da izinin sa al'asulu baqa'u ma kana ala ma kana ka mu rike wannan sosai da sosai Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗannan da Allah ta'ala ya ce wallazina idza anfaqu ne waɗanda suke idan sun ciyar lam yusrifu ba sa barna wurin ciyarwar wa lam yakuturu kuma ba sa kauro wa kana bayna zalika qawama sun kasance tsaka tsakiya ne akan haka Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu ya sanya kuma ya zama sanadi tsira duniya da lahira kuma da muka faɗa za a iya kallon wannan a shafukanmu na intanet na youtube a mumbar musulunci da izina Allah madaukin sarki ta'ala bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانا تتي السلام عليكم ورحمة الله ما لم الله يساكر على خير آمين باكي ديما ما لم نيتي إنا دا أبين كلو أداكينا أما بانا سافنا فيني أما ودن دا مكي زوني كده إيد سو سنا ساوا كما يارانا سنا شغا كلو كما إنا hana su amma idan bana nan sai su je wurin kallon idan na zo na tarar nukan yi fada amma yanzu ina nufin in ce musu duk wanda ya bar yara na suka shiga kallo ban yafe musu ba shin ya halatta in yi musu haka ba ta yi ba kenan ko tana son ta yi daman wala hilu an yafa ala fi'lan ta yi alamu ta ce tana da abin kallo ko ita tana da abin kallo amma ba ta sa fina-finai kun lura da kyau ko shi yasa ba a zuwa ɗakin ta kallo yawwa shi yasa kuma suke zuwa wani ɗakin da ake sawa sawa da ake zuwa wani ɗaki da ake sawa babu yadda za a yi sai dai ki iya ƙoƙarin ki hana yaran ki kasaje amma ki ce duk wanda isa ba ki yafe mishi ba ba mallaka ki bane eh ko wanda ya bar 'ya'yanta suka shiga suka kalla wato al'asulu shine ita za ta tsaya ta kula da yaran shine kun bai wannan da ke ko za ta tsaya ta kula da yaran sosai da sosai kuma su ma da suke sawa Allah ya sa su daina ai fatanmu da yaran da na cikin gida da na waje duk a daina malam menene hukuncin wanda yake kallon kwallon kafa da azumi yana azumi kuma yana kallon kwallo da wanda mai kuma hukunci wanda baya ba iyalin shi abinda za su sha ruwa da shi sai dai ya sayo nashi shi kadai ya ci idan matar shi ta ki biya masa bukatarsa ta yi laifi wana ji da ke ko na farko dai ina mutum ina kallon kwallo kuma cikin azumi ko wajen azumi ma ina yake da wannan lokacin amma kun ga babban masifa kenan da ta taso kallon kwallo har cikin dare ke cikin har sallar har an yi daidai da sallar juma'a ba abin da ya ya sha kansa za su ajiye juma'a su kalli kwallo sannan kuma mutumin da baya kai wannan shi kuma wannan matsolo ne ko da ke mu ce ko kuma mu ce haka muka ci ta faɗa shine shi abin buɗe baki baya bata abin buɗe baki kullum da kyau ko nashi ike so wa so yan madara shi da dan limtan shi da da kwanshi kwaya ɗaya ce a soya mushi eh wannan ji da kyau ko ya isa ya isa wannan bai kyauta ba wannan bai kyauta ba duk da ba musamman ya sa yasa ba kullum da kyau ko amma dai ya kamata dai in ya ciyar akwai lada annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ko lauma ɗaya ce mutum ya sa a bakin mai ɗaki shi yana da lada shin ya ɗauki laumar ya sa a bakin ta haka ko kuma ya so ya zama na ita ta ɗauka ta sa ko ma dai wanne ne ba dai ana nufi a bayyana jama'a ba wai ana yanka kek wai shi kuma ya ɗauko saboda tsabagen fitsara wai ya ɗauko kira ya sa mata shi kuma ana ta tafi ya zama bai hude cikin al'umma saboda haka wannan ya kamata ya ce da iyalin shi baki daya ya in ta biya masa idan matar shi ta ki biya masa bukatarsa ta yi laifi ta yi laifi saboda yana da haƙƙi a kanta tana da haƙƙi a kansa yanzu wajibin shi da yake a kanta sai ta sauke nata da yake a kansa sai ta roƙi Allah Allah ya karkaɗo hankalinsa ya sauke ta ce tana da tambaya akan suna maryam da mariya menene bambanci bambancin saka maryam daban mariya daban lura da ke ko maryam ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam mariya ita ce ɗaya daga cikin matan manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mariya turkiyya wancan waye ya auro wa manzan sallama ita eh najashi ko sarkin misra kullum da ke ko da ya aika mashi da wasiƙa sarkin masar da ya an salama ya aika mai wasiƙa ya karɓi wasiƙa ima da da ita amma bai yaga ta ba bai yi tufin alatsi ne ba har ma ya auro mishi mariya din kullum da ke ko har take bashi labarin coci cocin wuraren su gashi akwai hotuna akwai kaza ko kaza barakallahu fiki baiwa ce barakallahu fiki baiwa ce baiwa ce baiwa ce turki' qibtiyya wacce ta fi ibrahim baiwa ce na tuna ya aiko mishi da baiwa mariyatul qibtiyya ba mana suna mariya daban suna maryam daban saboda haka mariya kada kira ta mary kullum da yake ko haka da zaki ga ko su yi da me suke cewa zainab suna cewa zbb ko bebi ba ba shi da kyau zbaby maryam kuma me suke cewa eh assalamu alaikum da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin bayan haka menene hukuncin wanda ya rungumi matarsa da ramadana alhali matar tana al'ada har ya yi maniyi idan da rana ne lokacin azumi azumin shi ya lalace malamai sun yi magana biyu zai yi kafara ko ba zai kafara ba abin da yake cikin littafin ashimawi shine zai yi kafara mani mani abinda mai almugun ya kawo ce ba zai yi kafara ba domin fitar da mani ba saduwa ba ne biyan bukatar da ake samu lokacin saduwa ba a samun ta cikakkiya lokacin fitar da mani saboda ka irin jayi zai rama wannan azumin alamun da ya aikata laifi mai girman gaske duk mutumin da ya karya azumin shi da gangan da ramadana inda zai azumin shekar har rayuwarsa ba zai iya cike wannan gurbin kwaɗe ba ita kuma ya ake ta bashi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya malam da alkhairi malam ni malam ni ba tambaya nake so in yi ba sai dai ina roƙon alfarma a gurin malam wannan karatu mai albarka da muke samu daga gare mu malam da a taimaka mana ko da bayan ramadan ko da bayan ramadan malam kar a daina saboda wallahi Allah ya saka mata da alkhairi ma Allah ya bani da mu za ku taimaka min da yin rubutu mai kyau sosai da sosai za ku taimaka min da yin rubutu mai kyau